أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس هنا للتافنا فن التعامل بين الزوجين wato fannoni na mu'amala tsakanin ma'aurata na marigayi muhammad mai shawi allah ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba a ainihin wato darasin da ya gabata mun fi karshen shafi na 26 wanda a yau za mu tashi a farkon shafi na 27 a malam ya ce iftarin aqlaha wa hiwayatiha kamar mun karanta shi ko mun yi wannan eh, za mu tashi a na ashirin takwas ko haka ne shafi na ashirin da takwas. malam ya ce tafakkar ala ha. ka rufe aibin matakka wato dan adam baya rabuwa da aibi an gane ko idan ka aure mace kuma sai ka zo ka samu tana da aibi to haƙƙin ta ne a kanka ka ɓoye wannan aibi kan ka faɗa hannun kai ma sai ka same ka da aibi haƙƙin ka ne a kanta kar ka bayyana wannan aibin naka ta ɓoye shi ana fahimta to malam ya ce ka ɓoye sirri ko aibi na matanka aibi kuma shine lalura wani na ƙasu ka samu wani fault ko a halayyarta ko a ɗabi'unta ko halittarta misali misali da ka aure ta sai ka samu ba ta da gashi aibi ne wannan ka ɓoye Haga yana daga cikin abin da ba dole ne kowa ya gane cewa ba ta da gashi ba sai ka ɓoye ko ka same ta tana da ko a Ni zai faruwa a ga aibi ne mara yake cewa la yujad insanun yakhlu min al-ayb ba a taɓa samun ɗan adam wanda zai da aibi kowa na da irin nashi aibi kowa da kake gani yake ba a rasa ɗan adam da aibi fa idza asabaka Allah azza wa jalla bi zawjatin biha aibun idan Allah ya jarabce ka da mace mai aibi khuluqiyyun wato aibi na ɗabi'u aw khalqiyyun ko na halitta yace to kusur alai haka su furta maka tarfa asirin wannan aibu na dabi'u kila shine a jarce ka da mace mai fada. an fahimta za ka iya rubuwa da ita saboda halinta bai da kyau amma kar ka ce ai barauniya ce ka ɓoye ko mai yawan ƙarya aibi ne ko tana shaye-shaye kaga wannan duka aibi ne na ɗabi'u ne wannan amma na halitta shine kamar wancan misalin da na bada kika same ta ba mata kwaya ɗaya ne tana da plate kwaya ɗaya an fahimta to suka suka fita mala yake cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yana cewa a ingantaccen hadisin da imamu muslim ya rawaito annabi ya ce man satara musliman duk wanda ya rufa wa musulmi asiri musulmi karfa mai asiri akan wani aibi da yake da shi ko akan wani laifi da ya aikata ba wanda ya san laifin sai kai Allah ya sani kai ne kawai ka sani ko ka kai shi lokacin ka rufa masa asiri Allah ce sakarahu Allah fi dunya wal akhira" to shi ma wannan mutum Allah zai rufa mai asiri a nan duniya da lahira kai ka rufa mai a duniya ne to kai ka hadda lahira sai Allah ya rufa maka asiri kuma naka na duniya Allah zai rufa malai yake cewa arada ahadu na an yutalliq imra'atahu kalli wannan magana da dai a ce haka muke wani mutum yana so saki matarsa cikin mutanen kirki yana so ya saki matar shi fasila lahu sai aka ce masa man ladhi yuribuka fiha me yake hada ka da matarka da haka ke so ka rabu da ita me faru ne me ya zafi haka qala sai shi mutumin na ya ce subhanallah. al'aqil la yahsiku sitr imrati ai mai hankali baya so na asirin mata shi ana ba zai faɗa aibun da yasa zai rabu da ita mai hankali baya tona asirin matarsa ma tsallaka to bayan ya sake ta din faƙila lahu sai aka ce masa lima tsallaka ha me yasa ka sake ta can ce me zafi ya ce a mai hankali bai faɗa ne nai kuma ya yi saki an ce ya kai saki faƙala subhanallah sai ce subhanallah mali wal imra'ati ghairi na ruwa na da mata da matar da ba ta ba ai zuwa mata ta bace ba zai magana mata wani ba <laughs> ya zuwa mata ta bace dan me zai magana akan ta ba ruwa na mata wani ce an fahimta ara fi qadimin zamani an samu a da can rajulun salih wani mutumin kirki ma'ahum ra'atun sayyi'atu uzihi Allah ya jarrace shi da mata mai mummunan hali tana cutar da shi wa kana sabiran alaiha yana ta haƙuri da ita wa yad'u laha bil hidaya har ma yana mata addu'a ta shirya. yana mata addu'a Allah ya shirya da ita min ajli auladihi saboda ƴaƴan da ke tsakanin su wa kana idza ja'a al-layl idan dare yayi yudha'u ala baitihi kindilun min nuri karamatan li sabrihi malam yace dare na yi sai kaga wani fitila ya kunna a gidansa daga sama fa yana haka gidan wallahi saboda karamcin haƙurin mijin kawai wannan haske yake sa haƙurin da yake yi da matar shi ka san akwai mata fitinan ka fi ta gaskiya ka fi ta komai amma fitinan ta kawai idan ta tashi sai dai kai haƙuri kawai wata baki take da shi wanda idan tana magana malam kafin kai ɗaya ta yi goma sha biyar ko ashirin dole sai kai shi irin wannan su ake ce bazza'iya annabi ya ce bazza'iya ba ta shiga aljanna Allah ya kare wata kuma karfi gare ta da abu ya hada ku in ta naushe ka yadda ka san kan dan bane yanzu akwai mai kashi da da take dukan mijinta wallahi ina ga muku wannan duka da gaske ne ya fa faru sosai akwai wanda na san ta karya shi wallahi ta karya mijinta wallahi ta karya masa hannu to kun ga akwai irin wannan akwai wanda ta falla mai mari ta ce kai magana in kai ka ta kuma dole yi duru ina zai ce tak ya ji tak ai ba zai ce tak ba ya ji tak zai ji tak tak tak kawai ko Allah ya kyauta to ana jarabta wasu malam ya ce wannan haƙurin da yake yi wallahi sai kawai haske ke kunnawa a gidansa ya ce falon ma matar aka wayi gari matar sai ta mutu da matar ta mutu ita kanta mannan fitinan na istafal indin sai aka daina ganin hasken faqala lahu jiranu makocinsa suka ce masa lima tafa al ya aka maka rena ganin wannan fitila ta ce faqala bi adabin sai fada cikin ladabi yace laqad matat allati kana al-injil yudha'u min ajliha wacce ake kunna hasken dan ita ta riga ta rasu shi yasa yanzu ba a kunna su kaga sai bai ce ai hakurin da nake da sifar ta a to ai ita ce ai kake cutar da shin kuma sai hakurin yace to idan da da sai za ki ba ya kaga cikin ladabi ya riga mata a cikin malam yake cewa duna an yakshifa sitra ba tare da ya tona asirinta ba a zannar jiranu sai makotan suke tsammanin cewa annal kindila cewa wannan hasken fitila da yake zuwa kana yi za'u karamatan da gaujati ai ana kunna ne saboda karamcin matar don kuma a san cewa a saboda tsabar haƙurin shi mijin bane kawai ake kunna Allah ta'ala ya shirye da mu wa mu zama to masu haƙuri da iyalanmu mu zama kuturce aibin da muka same su kamar yadda kaji malam ya fara a farkon darasi babu wani dan adam wanda bai da aibi babu babu kawai nobody is perfect bahaushe me yace mutum tare yake bai cika goma ba ni kuma na ce wasu ma mutanen galibin mu biyu ne ba masara ko ɗaya <laughs> haka ne mana saboda kana neman mace ɗari bisa ɗari to babu ita kina neman namiji ɗari bisa ɗari babu shi saboda haƙuri ake yi da abin da aka samu an fahimta a kuma yi haƙuri da addu'a akan sauran da aka rasa da shi nan a zauna na lafiya Allah ta Allah ya shirye da mu daga sai mu tsaya a nan ko Allah mu dukkan sarki ya ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimin Allah ya mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك شكرا بي وعليكم السلام لا نعم إيه. kuma in wannan su suna nan garfi da irin kuma kuma wani haka yi wani da wani da duk da aka aida wannan magana ta gaskiya magana ce mai kyau sosai an fahimta kuma lallai yana da kyau a fara da kuma kowa yana da irin yanayin musulmi wajen ɗaura aure an gane ku amma dai za a kara a fara faɗaɗawa insha Allah akwai masu yin hakan sai dai kawai ah, abu in ya zama kowa na yi ya zama ya shiga jikin ko ina an san haka ne in Allah da za a kawo gyara kuma irin wa'annan abubuwa kuma yadda kuke gani da zai yiwu a ce kafin namiji ya aure ya san irin wa'annan abubuwan mace kafin ce aure ta san irin wa'annan abubuwan to da an samu sauki sosai kuma a kashi a aikace ba wai a kanin kawai ba shi ke a aikata shi wala yana ga muku za a nemi matsaloli a rasa aure dari sai ka samu da kyar in suke sha wallahi ina ga masa ko talatin saba'in duk sai su zubi matan sun mai abin abin da kuma sun kuma abin alfahari da su yi aure da su ƙananan yara sai da kuma sun ga wani ba wai sun yi aure ba wai zama sun ga ruwi ba su da kanka dama ba su zo da su zauna wani a sun zo kawai da suke mai aure su samu lafiya na yawon Allah ko dai mazan ne ba sa rike a wallahi to duk da duka akwai kasan akwai daga mazan akwai daga mata wasu tara ko wasu su kuma sau mutum gudun duka wace aure shi ke nan kawai samu lafiyar da zai gaba Allah ya kyauta Allah shi ya mana wa alaikum salam eh, ya bai kamata ka faɗa ba ka bayyana Allah ka yi kawai saboda zama tsakaninmu da ke fahimtar juna ta gagara shi ke nan sai ka kan ka mutunta ta kenan amurka shi fadin laifin fukan ba wai ramu ba ne a matakin farko amma baka taimake ta ba in ka faɗa eh wani zai yi nema a gani same su tare da suna mu'amala da wasu mazaje wanda ba nasu bayan suna da auren aikin shi ma ana ɓoye don har yi ana koya mana shi kanshi ana koya ba ma shi ba mace wai tana mu'amala da wani namiji tana kuma da aure irin wannan aibin ana boyewa ana koya shi wanda ya fi shi munin ma ana koya mana ta zo ma da cikin da ba na shi ba ya san ba na shi ba ne zai iya boye ma ya koye shi ya taimake shi sosai

ya kusance ta bai bata da cikin ta kuma bai ce mata ya a auren bayan take ta kuma bore ta gidansu aka yi zauna yana mata komai har sai da ta haihu tana haihuwa da za ta haihu ya ɗauko irin midwife din nan ta zo ta zauna a cikin gida suka haihu tare tana haihuwa da ke jariri da cikin dare ya kai shi kofar masallaci ya ji aka fito sallah so aka yi jariri kuma ya hana ta fita ba zuwa ko ba zuwa ba ta zuwa ake yi aka zo da ta ko a ganshi ma sai zo cikin yan kallo kan shi jariri kawai sai magana ta shi yana so a ba shi dama zai ɗauki jaririn nan tsakanin shi da Allah zai rage shi kowa ta shi aka dinga mai addu'a da fatan alheri mun gode da zaka sai mai da shirin mamu shi kenan ka ji da aka na san matar shi kawai ka tarja shi irin wannan laifi na sabon Allah ma'ana mutum dan adam ya aikata laifi ko ya zina ko mace kai zina wani eh, ɗabi'a ne da ɗan adam dama Allah ya halicce shi dama zai yi kuskure amma ka gane cewa wannan zinan da mace ta yi kila ba zanganci ne ba ma'ana kuskure ne ba ɗabi'ar ta ne kila ma ta yaɗe aka masa ko kila kuma lalura ce ne irin dai ka san shi ɗan ba wanda ya ko kuma shi kan shi mijin ita ma mace ta yi haƙuri Ita kana son abin da shi kenan Allah ta'ala zai haɗa tsakaninku ku ya rufa mata asiri a gani amma dai abun yana da wahala hmm. sai dai a daure shi ne eh, an aka daure aka shi ne wallahi malam mutum ya haka ya iske sabon lada hmm. ya nemi lada wajen ubangiji Allah ta'ala zai ba shi lada sai Allah ya fi maka shiga aljanna saboda wannan saboda ka rufa ma matar ka ko ƴaƴan sai yake tunani yanzu me ƴaƴan za su taso a ce nan gaba an taba samun mahaifiyar su ta yi ta zo gidan da cikin shi kaga akwai matsala so shi rufin asirin na abu ne mai faɗi ƙwarai da gaske na malam ba sai an sake daura aure ba an yi riga ya karba an daura saboda shi bai san tana ciki ba kuma ya yarda cewa an samu shi kenan ya bar ta ala a gani an ba shi yar an shi ake cewa alwadul lilfirash ana iya ɓata shi a asalinsa labani ne malamai suka yi in an daura aure da ciki wasu suna ganin bai yi wasu suna ganin yayi musamman in cikin na shi wanda ya yi akwai dai maganganu da yawa tun da akwai maganar cewa zai iya da wannan auren da fari yana nan shi kenan an fahimta saboda ya rufa mata asiri ko matar da alaikum salam misali kamar abin da ya shafi lafiya yanzu ana ba mu shawara in mutum zai aure ya gwada kanshi ya gwada misali sai ana gaba gaba a ya akwai a gano ba ka da lafiya da ke lafiya sai ka ce ka fasa misali in wata ba za ka iya ba ne shi kenan sai ka ce a da za a ce ban aure rajab ba yana fita bane kafin misali to sai ka gaba za ka iya ba sai ka ce kawai ta fasa ne saboda me to gaskiya a kana iya sama jinin ku ne bai zo iri ɗaya ba Cikin, ba sai ka ce ka ganta da wata cuta ba wani yana son ta kaga zai zo shi ma ya je ya ce in ya gaba to ya rai shi ya faɗa shi kenan kai ba ruwanka akwai wanda ya ɗaga hannun sun ɗagu a tambar damu

kari da Allah ya abin eh. eh, ta gaba wanda ya sani ta ga wannan ayyana lura ce irin wannan ake ɓoyewa sosai ba a wani mace tana fitsarin kwanci a ciwo ne misali kuma shi fitsarin kwanci da kuke ganin sa yana da alaƙa da jinnu ai wane da gaske akwai ciwo akwai kuma jinnu saboda haka sai ka nemo mata magani yanzu ba sai ka faɗa mutane cewa matar ta kana tsaron kanta ba wanda ya sani kuma kana neman mata magani kuna amfani da shi a gida ba wanda ya sani misali matar ka kai ka zo ka aure ta sai ka samu tana da kirki ko tana da kanzuwa sai ka neman mata magani kwarai da gaske sosai duk wanda abu ka ga ai ba wani zai sani ba yawa shi kenan ka neman mata magani ta je da abin nan ta warke a ce a wani wani a ƙauye mana ka ce a ko wata kinnata a ƙauye Allah oh, oh. don wa kashe aka aiko tana fama da gazuwa ko akwai maganin gazuwa hmm. ba ta da ya za ta yi amfani da shi kenan hmm. hmm. amma ma ka ce akwai wata akwai wata akwai wata extra da aka kawo maka yar kawonka tana hannunka a gidanka tana tsaron kwanci mala ba shi ta girma sosai ba ta daina tsarin fashe a ba da magani dan shi maganin kila sai da bi'a da bambanci idan yarinya ce da idan kuma bambance kila kaga sai ka sai bambance Allah ya shirya da kuma sai ka sai lailan shimfiɗa zuwa raka lafi mai hamdika wasu Allah ya la'ila anta nasu ta gafi kwasu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi